ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na yau zai duba matsalar ladabtar da yara ne a makarantu lamarin da ya kai ga an dakatar da wata malama a nan birnin Legas mai suna Stella Nwadugo sai kuma birnin Oxford inda za mu ji sabbin kalmomi da suka samu shiga kundin kamus na turanci da ake kira Oxford Dictionary shi kuwa har da wasu kalmomi ilimi na Najeriya. Kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku. A makon da ya gabata ne dai hukumomi a jihar Legas suka ɗauki matakin kama wata malama mai suna Stella Nwadugo bayan da aka kama ta a faifan bidiyo tana cin zarafin wani yaro ɗan shekara uku mai suna Abayomi Michael. An ɗauki faifan bidiyo ne ba tare da ta sani ba inda kuma take cin zarafin wannan yaro. To ko me ke haifar da irin waɗannan matsaloli tambayar kenan da newa malam Muhammad Sani wani tsohon malami a Najeriya. Gaskiya hukuncin da aka ɗauka na ji daɗin sa amma wato daɗin abun shine in zai tafi ya shiga makarantu da yawa da ake irin wayannan saboda wannan yanzu kaga ai fitowa abin yi aka sani to matsalar da muke ciki akwai wasu makarantu da ana irin wayannan wasu ana wanda ma yafi hakan amma iyayen ba su da bakin magana saboda makarantun mafi yawan su na gwamnati gwamnati ne kuma iyayen ba su da karfi wani lokaci za a ga in sun dauki wani mataki ana iya cire ɗanka a makaranta kuma ko a su ɗin ma dan ya kasance ya fito ne ya bayyana ba yanda aka iya kuma ga abin an gani a hotuna ana ganin yanda abin ke faruwa kaga ba yadda za a yi makaranta ta ce abin bai faru in har ana bin diddigi ana da wa'anda ke sa ido a al'amura za ka ga abubuwa da yawa sun gyaru a ko'ina to amma yawanci kau da ido da gwamnati ke yi da kuma shugabannin wasu wasu gurare akan wasu abuwa shi ke kawo abubuwan suka tabarbare har suka zama inda suke. To ta yaya za a magance irin waɗannan matsaloli nan gaba kenan? Eh inda za a magance wayannan matsaloli shi ne makarantu kamar yadda wannan suka yi yanzu kamar tun da zamani ya kawo mu kaga ga makarantun da za a iya gwargwado a sa wayannan kyamarori masu ɗaukan hotuna abin da ke faruwa a cikin azuzuwa kamar kaga ko a jami'o'i yanzu akwai wasu jami'o'i da suna da wayannan wayanda suna duba shugan malami da fitan malami da me ya koyar da me bai koyar ba to kaga in a ce duk azuzuwa akwai irin wayannan kyamarori da ke ɗaukan hoton malam malaman da abin da suke a cikin aji kaga ya zama kamar huma makaranta tana sa maka ido saboda haka dole kai abin da ya dace kuma yanzu a dawo da ikon saka wasu wakilai da za su dinga gewaye azuzuwa suna ganin me ke faruwa ba tare da sun tsawata sun ce ba kai in ka gan kawai ka san me ya kawo su su duba su ga me kake yi kai kuma in ka san suna nan kaga dole kai abin da ya dace to shine duk inda za a yi irin wa'annan ko a makarantun gwamnatin da muke ganin ba mutane ne za a sa suna suna dan gewayawa suna dan sanin sunan malami sun san ajin da ya shiga kuma sun kula da mai ya faru to shikenan in ka ka san akwai wanda zai maka haka dole ka canja halaye malam Muhammad Sani kenan ke sharhi don gane da wannan labari da ya kunno kai a makarantar Chris Metos School da ke karamar hukumar Ikorodu a jihar Lagos lamarin da ya kai ga an dakatar da wata malama to kowar mataki masu fafutukar kare haƙƙin bil adama suke ganin ya kamata a ɗauka akan ita wannan malama tambayar kenan da newa Comrade Musa marasa jika. To, san abubuwan sun riga sun so rikice ko ta ko ida. Idan ka tsaya ka kalli bangaren makarantu na zamani da kuma makarantu wanda yake ana ce musu islamiya na na koyan addini kenan. Duka ko ina ana samun irin waɗannan abubuwa. Amma wannan abu ya fi kamari wani lokaci a irin waɗannan makarantu na ilimin zamani. Kamar wannan mata dai kaga da da ta ci zarafin wannan ɗan ƙaramin yaro wanda yake kamar yana pre-nursery kenan. So kaga wani abu ne wanda yake abun takaici kuma ta tada hankali wanda yake a tunaninmu muna zaton iyaye mata su ne ya kamata su fi kowa jin tausayi da kuma jin kai to amma kaga an samu akasin haka saboda haka mu kungiyoyin kare hakkin bil'adama ba za mu bar wannan matan ba domin ta ci mutuncin shi a matsayin shi na dan adam wanda kuma kuma da ya fi haka ma girma ba ta da iko na cin zarafin shi da duka da sauransu wanda yake kuma muna gani ya saba ma ka'idoji na abin da ya shafi kare haƙƙin bil'adama na duniya ga baki daya so wannan wajibi ne a tabbatar da an ladabtar da ita an kuma yi hukunci kuma a kanta to amma kuma dole za mu kalli cewa su malaman da suke karantar da yara irin waɗannan shin sun samu horo abin da ya shafi kula da ƙananan yara irin waɗannan koko kawai suna shiga makarantar ne rasa aikin yi mun koma malaman makaranta domin akasarin abubuwan da yake faruwa kenan wani bai samu aikin yi bane kawai sai ya koma ya shiga abin da ya shafi koyarwa to daga batun neman kawo ƙarshen cin zarafin makaranta a Najeriya Najeriya sai kuma birnin London inda za mu leƙa jami'ar Oxford inda kamus din na turanci da ake kira Oxford Dictionary ya fitar da sabbin sunaye ko harufa da ya saka a sabon kamus da ke bibiyan sunaye da kuma kalamai a harsuna daban-daban na duniya. Daga cikin sabbin harufa ko kalmomin da littafin na kamus na bana ya fitar da sun hada da wasu kalmomi 'yan asalin Najeriya da suka hada da kalmomin Japa da Agbero da 419 da kuma suya akan haka ne na tambayi wani masanin harshen hausa malam kabir yusuf abinda zai ce game da wannan mataki da dictionary na oxford ya dauka to wannan za a ce alama ce ta cewa harshe yana bunƙasa harshe yana ci gaba tunda dama harshe baya bunƙasa sai da sababbin kalmomi ya aro daga can ya aro daga can sannan harshe zai bunƙasa sannan kuma kuma na shigar wasu sababbin kalmomi a kundin kamus na oxford da aka yi kalmomin da suka hada da jaba wanda za a ce kalma kamar ta yarbanci ce kalma agbero ita ma ta yarbanci ce kamar jakfa za a ce wato mutum ya fice daga wata kasa zuwa wata kasa domin neman na kansa agbero kuma kamar a nan kasar hausa mace ce yan gargar kenan wani su ba karen mota ba amma yan gargar suna taimakawa karen mota wajen jawo musu fasinjoji to kaga gwani za a ce harshen yana ci gaba kenan sannan kuma aka zo kalmar suya wanda suya ita za a ce asalanta kalmar hausa ce wanda su kuma kudancin najeriya suka dauke ta a matsayin nama suka dauke ta a matsayin tsire ko balangu wannan zan ce kamar ya taso ya samo asali ne game da mahauta mu sar da nama kamar tsire zaka ji suna cewa suya barin gashi to daga suya barin gashi nake ganin wannan sunar suya din ya samu asali daga kasar Hausa zuwa kudu suka doka cewa duk wani nama in dai bahaushe ne zai siyar ko su ma suna sa ba suna siyarwa kamar misali kirishi su kawai suya ne balangu suya ne tsire suya ne a kudancin Najeriya saboda haka shiga waɗannan kalmomi zuwa kundin wato zuwa wannan kamusin na Oxford da aka yi zan ce ba karamin cigaba bane ga harshen Hausa da su ma sauran harsunan Najeriya. Wannan kuma yana cewa harshen Hausa yana bunƙasa yana kuma tafiya da zamani. To wannan kenan a madadin lokacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ledel Gresham naku babin gida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. An hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen ku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.